وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan mariki na رمضان uku شكرا تا ramadan a wannan shekara دا 1443 bayan hijirar ba sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina da ke daidai da hudu ga watan hudu miladiya ta 2022 a wannan ba zai fi namu na da alkur'ani mai girma a jiya man za ƙarshen aya ta 22 a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran da insha Allah a yau za mu tashi kan aya ta 23 بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لهم تمثل النار Allah ta'ala yake cewa alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab shin ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kai duba ba zuwa ga wadannin da aka ba mu wani kaso na daga littafi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum da ake kiran su zuwa ga littafin Allah dan yayi hukunci tsakanin su sun bai tawalla fariqun minhum mu'ridun sai wasu jama'a daga cikin su su juya baya suna masu bujira daga abin da littafin da Allah yake kiran su zuwa gare shi zalika dalilin ne yasa suke bujira da kau da kai din bi annahum qalu saboda su sun ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wuta ba za ta shafe mu ba sai wasu kwanaki kididdigai wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftarun abinda so kasance suna kirkira shi ya rude su a cikin addinin su har ya sanya suke fada abinda suke faɗa fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fihi ya ya al'amarin su zai kasance yayin da muka tara su a wani da babu shakka a cikin zuwan wannan wunin thumma tuwaffa wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat a cika marai sakamakon abin da ta aikata wahum la yuzlamun la yuzlamun kuma su wayi ba za a zalunce su ba su wajen ba sakamakon abin da suka aikata hawa yau dai Allah ta'ala yana magana game da ahlul kitabi da kuma da suke bujurewa littattafai da dokokin da Allah ta'ala ya sauka musu da su kuma yin aiki da abinda Allah ta'ala yake musu su yin aiki da shi Allah ta'ala yake faɗar wasu ɗabi'u daga cikin halayensu na bujurewa littafin Allah yayin da aka kira su zuwa ga karanta littafin da kuma aiki da abinda littafin ya kunsa akwai ruwayoyi da aka rubuto daga abladin abbas allah ya kara musu yadda cewa wannan ayar dalilin saukarta ta sauka ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani wurin ibada na yahudawa ya kira su zuwa ga addinin Allah ya kira su zuwa ga Allah sai wani da ake ciwo Nu'aym ibn Amr da Al-Harith ibn zai suka ce ma manzo Allah kai Muhammadu abu sa wani addini kake Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce musu ina bisa addinin Annabi Ibrahim ne alaihi salam sai suka ce to ai idan addinin Annabi Ibrahim kake kai sai annabi ibrahim ba yahude ne me yasa ba za ka yahudanci ba inda shi ma ba yahude ne sai manzo Allah ya ce masu ku je ku dauko at-taura ku kawo ta mu sanya ce hukunci tsakanin mu idan at-taura ta tabbatar da cewa annabi ibrahim ba yahude ne to za mu yahudanci ba ki daya idan at-taura ba tabbatar da ba yahude bane ba to da mu da ku duka za mu aiki da matsayin da at-taura ta ba annabi ibrahim alaihi salam sai suka kinta dauko at-taurar a tattauna domin a taurar abinda suke da awa cewa shi take magana a kai ba a kai shi take magana ba dalilin wannan Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suke kowai suke ba da labari idan dalilin saukar ayar ya faru ne saboda kin yadda a dauko a taurar adiba a gabi ta faɗa game da annabi ibrahim shin ta ce annabi ibrahim ba yahudi ne Kofo ba bata ce annabi ibrahim bai hude ne ba dalilin wannan Allah ta'ala ya saukar da wannan aya dan ya warware wannan matsalar ta a wanda suke yi cewa annabi ibrahim alayhi salam bai hude ne al-imam al-bukhari da muslim sun rawaito hadisi a cikin ga cikin tafsir hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda abdullahi dan umar yake cewa yahudawa sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda an samu wasu daga cikin su sun yi zina sai suka zo wajen manzo Allah suna neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci tsakanin su da abinda littafin Allah ya zo da shi na alkur'ani ko kuma da abinda at-taura ta kunsa wanda alkur'ani ya zo da shi shi ma suka zo nabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa to ai bayan ya tattauna da su sai yake ce musu ai wanda yayi aure idan yayi zina ko san hukuncin jifa ake yanke mashi dai bai shi ake yi Shi ne hukuncin da ake yanke masa hatta a cikin Attaura. sai suka ce a mu dai a cikin attaura mun san akwai bulala amma ba mu san inda aka yi magana cewa a jefe mazinaci idan ya yi zina ba abdullahi salam yana zaune a wurin wanda shi abdullahi salam malami ne daga cikin manyan malaman su na yahudawa da allah ta'ala ya yi masa ga mankatar na karɓar shirya tun daga da maza allah ya zo madina malamin su ne malami ne a cikin malaman yahudawan kuma babansa ma malami ne a cikin yahudawan shi a ranar da manzo Allah ya shigo Madina a wannan ranar Abdullahi da Salam ya anshi musulunci saboda duk da aka faɗa a cikin a taura na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun bayyana karara sun gansu shi da kai ne yake cewa a ranar da manzo Allah ya shigo Madina yace fa lamma qala'tu alaihi araftu anna wajhahu laysa biwajhi kazzab yayin da na tsinkayi manzo Allah sai da ya shigo Madina ina kallon fuskarsa sai na gane wannan fuskar ta ba fuskar makareci ba ba وكان أول ما سمعت منه أيها الناس أفشوا السلام وأطيبوا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام yace ya zama farkon abin da nabi daga bakin manzo Allah sallallahu magana ta farko da ya asal da shigo Madina cewa ya ku mutane ku dai sallama tsakanin ku ku ciyar abinci ku tashi da dare ku yi sallah sadda mutane suke bacci sai ku shiga aljanna a cikin abinci Abdullahi malami ne daga cikin malamansu sannan shi kai ne saboda karɓar musulunci da ya yi yahudawa sai da suka yi ƙoƙarin su ɓata shi ba don allah ta'ala ya ƙaddara a fara yi masu shigo-shigo ba zirgi su shigo sannan a rufe su ba a lokacin da ya karɓi musulunci ya gawa manzo allah ya ce yahudawa mutanen banza ne idan suka ji na musulunta yanzu za su yi mani tawaye su juya mani baya amma abin da nake so ka kira su ka fara tambayar su menene matsayi na cikin su manzo allah ya sa aka tara masa yahudawa bayan sun zo sai ce waye abdullahi ibn salam a cikin ku suka ce ai mutum ne mai daraja cikin mu mahaifinsa ba mutum ne mai daraja cikin mu to da zai karɓi musulunci ya za ku yi suka ce Allah ma ya tsare shi Allah ma ya tsare shi da karɓar musulunci mu san ba zai karɓa ba abdullahi ibn salam sai ya fito yana fitowa sai ya kalma shara ya suka ce mutumin banza ne dama ba wani ko mutumin banza ne cikin mu dama to haka suke mutane ne waɗanda ba su da gaskiya a cikin magana to a lokacin da suka zo wancan zuwan abdullahi ibn salam din yana zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai manzon Allah ka su zo da attaura sai suka je sai suka zo da attaura da aka zo da ita aka bude a gaban manzon Allah za a karanta wanda ya kawo attaura yake karantawa sai ya dora ya saki sai ya rufe inda aka yi magana akan rajmu din sai ya karanta magana bulala sai ya ketare inda aka yi magana jifa bai karanta magana jifa ba yana gama abdullahi da sala sai su daga hannunka yana daga hannu sai gashi ya ce ai sai suka ce eh lalle tabbas gaskiya ne a cikin ataura an yi magana jifa manzo Allah sai ke mutu kun ce a jibi hadisin yana cikin sahih bukhari da muslim to wannan kaga yana gwada maka irin yadda idan aka kira su zuwa ga littafin Allah aka ce su zo a ajiye littafin Allah ya hukunci tsakaninsu sai su juya baya su muzira daga wannan su iya da hukuncin da littafin Allah ya zo da shi saboda son zuciyarsu saboda kokarin fito na fito da gaske da suke da kin karɓar gaske da rufin zukatansu wannan ɗabi'a sai hali ne na yahudawa sai dai ayar za ta gaskata a kan duk wani wanda za a kira shi zuwa ga littafin Allah a sai ya zo ga abinda da Allah da manzo suka aje na hukunci ya ke da ya karɓi wannan hukuncin da Allah da manzo suka saukar ayar za ta gaskata gare shi ubangiji ta'ala ya ja hankalin masu imani cewa ba su da wani zaɓi akan ansa kiran Allah da kuma kiran manzansa yadda kira su zuwa gari Allah da manzo su yi sulhu tsakanin Allah ta wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an tafu an kuna lahum al khayratu min amrihim ko an kuna lahum al khayratu min amrihim ta baya halitta ga mu'minin namiji da mu'mina mace yayin da Allah da manzo suka hukunta wani al'amari aka ce ga abinda Allah da manzo suka hukunta su dinga ji a ransu cewa suna da wani zaɓi bayan hukuncin da Allah da manzo suka yi musu wannan ba ɗabi'a ce ta mai imani ba ya zama yana jin yana da zaɓi bayan abin da Allah da manzo suka hukunta masa a cikin rayuwarsa dole ne musulmi ya zama mai dawowa da biyayya ga abin da Allah da manzo suka hukunta suka aje zuwa gare shi wannan ayar ita ce ayar da ta sababta tsagaita wuta ko dakatar da yakin sittin a lokacin da aka je aka yakin sittin tsakanin mutanen sai da ali mutanen kufa da mutanen sham da sun jagoranci sai na muawiya Allah ya kara musu yadda a lokacin da aka zo bayan yaki yayi yaki tafiya ta yi nisa sai na muawiya Allah ya kara masa yadda sai ya aika wani daga cikin mutanensa ya ce ya dauki alqur'ani ya je a ya hawo tudu na yashi da yake kusa da inda sai da ali Allah ya kara masa yadda yake ya hau saman tudun ya daga alqur'ani mai girma yana karanta alamtar da ilal ladina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'riduna ana yana kiran su ga alqur'ani a zo a hukunci da shi a tsaye da yaki kenan kuma take yake yana musu narkon azaba in sun iya da hukunta wannan alqur'anin ba su yadda a tsaya a yi hukunci da abin da ya zo da shi ba da so karanta wannan ayar yadda a ajeji sai ya bada umarni ce a dakata a tsaye da yaki dalilin dakata yakin su kenan saboda sun yarda a zo a hukunci da abinda alkur'ani mai girma ya zo da shi to haka ya yahudawa suke juye baya suke karbar abinda Allah da manzo suka zo da shi to kamar mai tambaya ya yi tambaya sai ya ce menene dalilin da ya sanya in an kira su zuwa ga littafin Allah ya hukunci tsakaninsu ba sa yadda Allah ce zalika dalilin nisa suke faɗin wancan abin suna faɗa shi ne bi annahum qalu saboda su yahudawa sun ce lan tamassalan nar wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'dudat sai wani dan kididdigaggen lokaci ma'ana ba wai suna nufin ayyaman ma'dudat wasu kwanaki kwana ɗaya biyu uku ba suna gwada wutar da za ta shafe su ba wata wuta ce ta a zo a gari ba wuta ce mai sauƙi yar kaɗan ita ce za ta shafe su su ba za su daɗe a cikin azabar Allah ba yayin da aka je lahira Allah ce wa gharrahum bi dinihim ma kanu yaftarun ya rude cikin addinin sa abinda suke na kirkira ƙarya kirkira ƙarya shine cewa da suke nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ya'yan Allah ne kuma mu masoya Allah ne da haka suna ganin idan an je lahira Allah ba zai masu aza ko da zai hukunta su hukuncin da zai masu da yake hukuncin da masoyi yake yi wa masoyin shi ba da yake yi wa uba ko uba yake yi ma da saboda su sun ce abu na Allah ne kuma ahibba'ullahi da haka dalilin wannan suna ganin hukuncin za a masa ba zai zama hukunci ne wanda ke da sauri ba to shi yasa suna ganin in an je lahira ba su ba su kona za su shiga wuta ba sun yanzu za su shiga wutar amma in sun shiga wutar to shiga ce ta dan lokaci kaɗan hadisi ya tafi cikin bukhari hadisi abu huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi yahudawa game da suwaye yan wuta in an je lahira suwaye za su shiga wuta sai suka ce za mu shiga ɗan lokaci kaɗan za mu zauna ciki daga baya za mu hito ku za a iya zuba wata cikin kirje ku ci gaba da zama ba za na sai ku mu shiru ku yi shiru wanda ya kala magana daga cikin to kaga wannan da a wata sana nan ba wai a yahuda yahudawan ba har su waɗannan yahuda da suka maza maza Allah ya rinka suna kan wannan da'awar ta cewa idan an shiga wutai ba za a dawwama ba to amma ita wannan da'awar ta in sun shiga wuta ba za su dawwama ba ko kuma za su gane dan lokaci na wutin gadi su fito Allah ta'ala ya tambaye su ya kalubale ke su idan da gaske ne in kun shiga wutar ba za ku dade ba to ku yi burin mutuwa ai da kowa ya san an dila lahira sai an mutu za a je lahira kuma sai an je lahira za a shiga wuta to fa tamannawal mauta in kun kuntum na? ku yi burin mutuwa inda gaske kuke ku yi addu'a ku sai Allah ka kashe mu kuma in za a dawo san Allah kashe su zai sai a je lahira sai a gawa zai shiga wutar waye ba zai shiga ba Allah da gare sai walan yatamannawnahu walan yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim walan yatamannahu abadan a suratul juma'a wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim har abada ba za su taba gurin mutuwa saboda ni sun san abin da suka aikata ba su yi aikun kirki ba ba za su yi gurin su je lahirar ba ya ai wanda ya abin kirki ma malam ba san mutuwa yake yi ba sana wanda bai yi abin azumi ba sai sa Allah ya ce in da gaske ne ba za ku shiga wuta ba sai dan lokaci kaɗan to ku yi burin mutuwa in gaskiya ne wa'inda a wata suke yi ita ce ta ruɗe su suna ganin haka a suratul baqara Allah sai da ya kalubalance su da suka ce ba za su shiga wuta illa ayyaman ma'aduda Allah ya ce kun attakhasum inda Allah ahdan falan yukhlifu Allah ahda am taquluna ala Allah ma la ta'lamun ka ce musu alƙawali ko yarjejeniya kuka da Allah a haka cewa in kun je lahira ba zai sa ku wuta ba to in alƙawali kuka da Allah kuma shi Allah baya saba alƙawali amma alata nan bal mana bash ta kuluna ala Allah ma la ta'lamuna kuna faɗa? kuna jingina wa Allah abinda ba ku sani ba saboda ba ku yi alƙawali, ba ku yarjejeniya da Allah cewa idan an je lahira Allah ba zai sanya ku cikin azabar sa ba da haka haka suke faɗa sun rutu da wancan maganar da suke faɗa cewa su yayin Allah Allah sai fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fihi yaya lamari zai kasance nan idan muka tattara su a wani wuni wanda babu shakka wannan wunin zai wannan wunin shine wunin alkiyama Allah ya kawo shi na kira saboda girman tashin hankali da tsoro da ke cikin wunin shi sa ya kira ya kira shi ya kawo shi na kira sai sai fasaufa fa kaifa idza jama'nahu li yawmin lari rayba fihi bi sai li yawmi ba sai sai li yawmin la rayba fihi dan wani tashin hankalin da yake cikin sa ba wanda ya san iyakar shi sai ubangiji ta'ala shi yasa sai ya kawo shi na kira ya zama abu ne ba sananne gare mu ba yi ba Allah ta'ala ya gaya mana irin tashin hankali ko wani bangare na tashin hankalin da yake cikin wannan wannan a farkon suratul hajj Allah ya yi wa nasu taqu rabbakum إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم في سكارى ولكن عذاب الله كريم ولن تبوا لفاتر هل تنبي في الجنزة ذاك جاء بشاير وذن بشاير وذات إموتة يقتل لك إشاير وذن حنك لنزل يتفكر لبدا الأب فجي فتك يسبوا لفاتر هل تنبي في الجنزة duk mai ciki ta haife cikinta saboda tashin hankalin wannan wurin Allah ce za ka ga mutane suna maye ba su sha abin da yake sa maye ba ba maye suke yi ba sai dai azabar Allah ce mai tsanani ita ce ta sa za ka ga cikin wannan yanayi wannan wani bangare na abin da Allah ya bada labari kenan na wannan tashin hankalin da yake cikin alkiyama yayin da za ka zo aka tsaya a farfajiyar kiyama irin abin da zai faru to shi yasa Allah ya ce ya halin su zai kasance a radda Allah ta'ala ya tattara su gaba ɗaya da su da iyayensu da sauran al'ummar duniya baki ɗaya a wannan wunin a wannan wunin da zai zo wanda babu shakka a cikin cewa wannan wunin zai zo wanda duk ya shakka a kan zuwan kiyama to dama ba zai yadda za a mutu ba amma duk wanda ya yadda za a mutu to kuma ya kamata ya dole ne ya yadda cewa za a tashi duk wanda ya yadda ba abin za ya zo duniya ba to kuma zai ta cewa kiyama za ta tsaya domin duk wanda ba haka na yanzu duniya za ta kai ba ya san ya kamata a ce wanda rayuwa in ya gama wanda ya kyakkyawan aiki ya kamata a ce akwai tukunin da za a bashi wanda ya muna da aiki ya kamata a ce akwai horon da za a bashi to ita kiyama ko mutum ya yarda da ita ko bai bai yarda da ita ba tabbas iri da mutu za a waye gari wata rana za a zo ta sai ya ganta yadda mutuwa mai inkarin za in duk mutuwa wasu ba ta sa ya gane akwai mutuwa ba za ta zo su canza da shi ba kuma ganin ana mutuwa ba a dawo ba ya isa dalilin da zai gwada wa ɗan adam cewa dole za a tashi duniyar nan za a ta da wata rayuwa ba kowa yau an mutu wancan ya mutu wancan ya mutu ana nan kai ma za ka mutu ana nan kowa sai ya mutu kai ita kanta mutuwa sai ta mutu wata rana to dole za a zo mata Allah zai kare bayi a wannan wurin kowa Allah ya ce wa yakulu nafsi ma kasabat kowace rai a cika mata sakamakon abin da ta aikata a nan wurin Allah bai faɗi sakamakon ba sai sai abin da ta aikata a ba ta sakamako domin tabbatar da ka'ida aljaza'u min jinsil amal irin aikin da kai irin sakamakon da zaka samu wanda yake kyawun aiki zai samu kyakkyawan sakamako wanda ya muna da aiki kuma fa kenan zai samu mummunan sakamako da haka ba sai an ce maka wanda yake kyawun aiki aljanna za a yi ba a wanda ya kyauta da ba zai samu wannan lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda yake kyawun aiki zai san da kyakkyawan sakamako wanda ya muna na kuma zai san da mummunan sakamako da haka ya rage na mutum sai ya waiga ya ga wani irin aiki yake aikatawa wani irin sakamako ke tunanin ya samu da Allah ta'ala dai sakamako bai can babban da aiki daidai sakamako daidai irin aiki da mutum ya aikata Allah ya ce wa hum la yuzlamun kuma su bayi ba a zalunta su idan aka zo falfajiyar kiyama komin karancin abin da mutum ya aikata sai an zo mai da shi ko yaya abin yake da haka sai sa da laifi babba da laifi karami wanda bawaye yayi laifin da Allah bai yafe mai ba duk karanta shi sai an zo mutum za a zo mutum da shi ke sanya ba waɗanda ba su kyautata aiki ba idan aka ba su littafin ayyukansu za su dinga mamaki suna tuhumar littafin wa ubi alkitabu fadar al-mujrimi na mustaqila min madini wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yuzlimu rabbuka za a aje kowa litafinsa na aikin da ya aikata sai ka ga mujirimai da suka faddare su kangare wa Allah a nan duniya suna cike da tsoro daga abin da ke cikin littafin nan suna cewa wai wannan wani irin littafi ne baya barin laifi karami da babba duk sai ya lissafa su ya kirkire su Allah ce sun samu duk abin da suka aikata ga yanar halarta an zo musu da shi ubangijin ka annabi baya zalunta kowa saboda za a zo ma kowa da abin da ya aikata rubuta a littafinsa shi yasa ba ma sai mu tsaye hisabi ba da kai ne zai maka wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وزيرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هو ده كان ثلاثة معلم كان ثلاثة منحق ka ishi kanka ne yi wa kanka hisabi yau da kanka kai ma kanka hisabi domin duk wanda ya kyautata ya sani da haka da ya buɗe lissafin sa ya san da ya dace da shi kai buɗe kanka buɗe lissafin ka yi wa kanka hisabin da ya rere da abin da ka aikata ka ce ga inda ya kamata ka ai akwai ɓannar da ko mutum ya buɗa da kai ne baya sai aljanna za ya ba ya ce ya kamata a kai shi wuta saboda girman laifin da ya aikata shi yasa Allah zai ce karanta ka isa mai yi wa kanka hisabi da kanka haka za ta karfe da su yayin da aka zo farfajiyar kiyama za su gane bujire wa dokokin Allah da suka yi ba abun arziki suka yi ba da a wanda suke ta cewa wuta in sun shiga fita za su yi za su gane cewa wannan kwashe kwashe babarki ne da yake zuwa a cikin tunanin su ba ne abin da zai faru na قل يا من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب Allah ta'ala yake cewa kul annabi kace Allahumma ya ubangiji barikal mulki mamallakin mulki tukcin mulka man tasha kana bayar da mulki ga wanda kaga dama ka so ka bamawa wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma kai kake jirgi mulki kake hancin daga wanda ka so wa tu'izzu man kuma kai daga darajar wanda ka so wa tuzillu wa kuma kake kaskantar da wanda ka so biyadika alkhair alkhair dukkanin shi a hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai ubangiji mai iko ne bisa ga dukkan komai tulin lailatin nahar da kake shigar da dare a cikin wuni wato turijun nahara fil layl kuma kake shigar da hasken wuni a cikin duhun dare wato tukhrijul hayya min al mayyit kai kake fitar da rayayye daga matacce wato tukhrijul mayyit min al hayy kuma kake fitar da matacce daga cikin rayayye wato tarzuqu man shawo daga da hisab kuma kai kake azurta wanda kaso ba tare da lissafi ba ubangiji ta'ala bayan a baya ya ba mu labarin halin yahudawa a duka inda suka gabata baya da irin ruwa da suke yi da damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su tare kuma da irin tusiya da suke yi musamman a cikin damammakin da Allah ya ba su na cikin rayuwar duniya ubangiji ta'ala sai ya zo nan yake goyi sannan ya zo ya magana a kan yadda suke kashe annabawa da Allah ya aiko da kuma yadda suke juya baya da cikin karɓar gaskiya ubangiji ta'ala sai ya juya haka nan magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji yake umurtar sa da kiransa da yi masa kirari da sifofin da suke sifofi ne na kambama na kasaita da kuma sifanta Allah ta'ala da abubuwan da Allah ta'ala ya sifanta da su Allah ta'ala yake cewa kul annabi ka ce Allahumma ya ubangiji nan wurin Allahumma kaga akwai harafin kira wanda ake kaddarawa wanda malaman wasu daga cikin malaman nahawun larabci suke cewa Allahu kamar da muka sani alam ne suna ne na Allah wannan memun din Daidai yake da harafin nida'i a fahimtar sima wanda ya wasu daga cikin malaman nahawu ma'ana Allahumma kamar ka ce ya Allahu ne mimun din yana daidai da harafin harafin kira Allah ta'ala yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ya Allah malikal mulki mamallakin mulki anan ba akwai harafin kira harafin nida'i wanda za a kaddara ma'anarsa ya malikal mulki ya wanda kai ka mallaki mulki a nan wurin mamallakin mulki ba wa ana nufin ubangiji shi ke da mulki kawai ba a dama shi ke da mulki yake gudanar da abin da ya so lahu mulkin samawati wal ardh ha shi mulkin ma bayan yana gudanar da shi kuma shi ya mallake shi mallaka sa shi yake da ikon ya ba da shi inda ya so daidai iyakar da ya so kuma zuwa lokacin da ya so kuma ya aiki ta da dama da haka banda nashi mulkin wanda shi mulki shi ne mulki cikakken mulki kuma shi yake mallakar damar ta mulki ikon na mulki wanda yake ba da shi ga wanda ya so ya ba shi mulki sifa sai daga cikin sifofin Allah da Allah ta'ala ya sifanta da ita wadda babu wani da yake tarayya da Allah subhanahu wata'ala a cikin irin sifan mulkin sa shi ya sanya shi ya mallaki mulkin kuma yana ba mu wanda ya so daga cikin bayan sa mulkin a sadda ya so kuma ya yi daga sadda ya so amma mulkin da yake ba mu bayi sadda ya ba su mulki ne tauyayye tawaya bayyananniya ga duk wanda ya kalla tawayarsa ta fuskoki da yawa tawaya ta fuskar iyakar inda mutum yake mulki da'irar inda mulkin yake iyakan mulkin mutum garinsu ko ungosu ko su baya mulka duniya baki daya sannan iyakan mulkin nasa lokacin rayuwarsa ne sanda Allah ta'ala ya bashi ke rayuwa sanda aka waye gari yau Allah ya ɗauki rayuwar shi to babu sauran mulki ko mulki ya kare sannan a cikin nashi mulkin kuma abinda zai iya yi yana da iyaka ba komai yake iya yi ba duk mai mulki ba komai yake iya yi ba yana da limitation kuma bai iya ketar wannan iyakar da shi shi yasa iyaka sai dai ya takama su ne masu mulki amma akwai abinda da sa bai iya bashi dama ya same shi misali yanzu dan sarkin katsina misali ba shi ne sarkin mu ba shi yake mulkin mulki na sarauta yanzu idan mun rasa ruwan sama aka zo Allah bai kawo ruwa ba muna iya zuwa wurin sarkin sarkin da mu roki ruwan sama Allah ba ka nasara ruwa ya ki zuwa har yanzu muna so a taimaka a saukar da ruwa in Allah ya ga dama ma ana yin ruwa ko ina ki ko wato ko ayi ko ina ma sai garin katsina a ki nan wurin saboda me saboda a gwada ma nashi mulkin yana da iyaka yanzu ranar nan ne da sai zafi yau ka je ka tsaya ka ce zahir rana yawa da Allah sun san sauka ha ila shi ma za ka sanda an na ana mai hita wannan hita da ake mai alama shi ma ranar bai kira ba har da shi ta hada baki dai ba mu kaɗai muke kaga mulkin ikon da mulkin yana da iyaka ba komai zai iya aikatawa ba sannan sanin shi a matsayin sa na mulki mai mulkin yana da iyaka yanzu a gwamnan jihar katsina yau ya san mutum na ya kwana jihar katsina yau bai sani ba mutum nawa ya mutu a jihar katsina yau bai sani ba mutum nawa ya kuka mutum nawa ya dariya mutum nawa ya ci mutum nawa ke bai ba mutum nawa ke da lafiya mutum nawa ke bai da lafiya mota nawa ta motsa a cikin garin katsina mashin nawa ya motsa kuɗi nawa aka kashe mutum nawa ya tashi da kuɗi yau nawa ke bai da kuɗi a kaga duk wani abu da bai sani ba a ce ma kai ne jami'in dogarin shi da ke ba shi kariya na kusa da shi in ka zo bai san gidan ya ka kwana ba bai san ya ƴaƴanka suka tashi ba sai in ka ba shi labari da haka ga sanin shi a cikin mulkin yana da iyaka kuma yanzu idan da ka waira shekara goma baya ai wani ke mulkin ba shi ba kuma shekara goma nan gaba wani ke yi ba shi ba kaga duka mulkin yana da iyaka shi ka mulki na Allah baya da sanyi bai da inda ya fara bai da inda yake karewa dama in ga ana magana karshe to akwai inda aka fara to bai da mafari ba ne yake karshe kuma ba lokaci gare ba balai a ce akwai sanda mulkin Allah yake zuwa ƙarshe shi yasa sanda kowa baya da mulki mulkin kowa ba mulki bane sannan daidai wannan lokacin ubangiji zai fara kirari akan nashi mulki. an zo nan duniya to an gaba wani kansila ne wani mai unguwa ne wani hakimi ne wani chairman wani sarki ne wani gwamna wani shugaban kasa wani prime minister kowa da irin matsayin shi duka sanda aka zo duniya ta kare aka mutu kam za a fi lahira kafin nan wata sarauta sai Allah mana sanda duniya za ta tashi gaba daya an tashi za a ba duniya ta zama ba abin da ya saura cikin duniya sai iko Allah sai Allah kadai ke mulki shi shi kadai ne sannan ba kowa duniya ita kanta mutuwar da mai mutuwar da Allah sai Allah sanda Allah ya so kowa ya tashi kuma zai sai a tado kowa idan aka tado kowa aka zo aka tsaya farfajiyar kiyama a suratul sajada Allah ya ce yau hum barizu la la yakhfa ala Allah minhum shay sai a wannan ranar zaka ga su bayi dukkanin zaka duk an bujiro da su ga Allah gaban Allah ba abin da yake koyuwa ga Allah yana ganin kowa a sannan sai Allah ya tambaya sai sai dai bane mulkul yau yau wace da mulki yau waye ne mulki ina wani basaraki ina masu mulki ina masu bugun gaba mun isa muke da muka ga dama yawwa ce da mulki ba wanda ya sai magana malam ba wai magana wani ne ba wanda ya sai magana a wurin Allah ne da kanshi zai ba kanshi ansa zai yi tambaya an tsamma ba wanda ya sai ba da ita Allah sai sai lillahi alwahidul qahhar yau mulki na Allah ne alwahid shi al alqahhar wanda ya rinjaye kowa kowa yana karkashin wannan mulkin da Allah ba wanda ya sai magana uffar sannan kuma Allah ya ji kan kala rawu yace da Allah zai tada shiga shiga sarki gano na kiyama sanda za a karanta wannan ayar Allah zai ce liman mulkul yau yawa ke wuce sai sai a rubuta daga hannunka a yawanci ma ya taɓa mulki duniya ko wai sai a rubuta daga hannunka ga Allah da magana Allah na tambaya wa ke mulki yau yace sai a zai Allah rari kawo ko duniya ban da kawasa kaga wasu wasa duniya wanda sannan an zo lahira ku shiga gaba da yi shi to ba wani mai mulki sannan da yake da wani mulki da zai iya tujiya ya bi gaba da mulki sa saboda duk wani da mulki sannan ba kowa bane ba kowa bane kuma malam shi mulki na duniya da kake gani duk wanda ka gani da shi an kusa da ba kowa bane ba duk wanda ka gani da shi akwai da ba kowa bane ya zama kowa kuma za a bayi gari wata rana ba kowa bane in kana so ka gane wannan ba farantai za ka kalla ba ka kalli mai mulki na siyasa ka gani da ka san sanda ba kowa bane ba sai ya zo ya waye gari ya zama kowa ana nan kuma sai a waye gari ya kuma ba kowa ba ba ma ba wuce ji karshen arewa kasa to Allah ta'ala shi yake mallakan mulki mulki nashi rigar ta ce kuma hatta fir'auna ga tutiyar da fir'auna yayi da kokarin ya samu kai ne wata riga ta mulki irin ta Allah sai da Allah ya karya shi yana kalubalanta yana alaisa ne milku misra alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti ce mulkin misra ba ni ke da shi ba ni ne mai mulkin misra wannan koramin kalkashi iko na suke gudana yana tutiya da wannan sai ga shi an waye gari Allah ya sa koramar tana bi ta sama shi koramar da yake tutiya tana bi ta kasan shi yau an waye gari ta sama shi da shi saboda me saboda Allah ya gwada mai ba kowa bane shi Allah ya ce ka je sai ka ce ya Allah kai ne mamalikin mulki tuktil mulka man tasha Allah kai kake bada mulki ga wanda wanda ka gani da mulki Allah shi ya ya bashi da shi yake bada shi ga wanda ba wai shi ke bada mulki ga wanda yake so ba a ga wanda ya so ya ba ga wanda ya ga dama ya ba shi mulki in Allah ya ba mutum mulki ba alama ce take gwada Allah yana son mutum ko baya son ta'amulin shi da mulkin yadda ya mu'amalanci ikon da Allah ya bashi shine alamar da za ta sa a sa rai a yi tsammanin Allah yana so ne kuma ya so ne amma da Allah ya ba mutum mulki kai tsaye wannan ba alama ce take gwada Allah yana son mutum ba kamar yadda rashin bashi kuma ba alama ce take gwada cewa Allah baya so ne shi sani bashi ba Allah yana iya ba mutum mulki dan baya so ne saboda mulkin ya zama sababin halaka sai kamar yadda ya ba wa Fir'auna Allah yana iya kin ba mutum mulkin ba dan bai so ne ba sai dan yana so ya tsira saboda in ya bashi mulkin kila zai iya zama sababin halaka ce kuma zai iya ba mutum mulkin mulkin ya zama sababin daukaka ce kuma ya zama sababin gidan a lahira kamar yadda Allah ya bawa Annabi Sulaiman alaihi salam daga Annabi Sulaiman annabi ne kuma basarake mai mulki ne Allah ya bashi mulki ba kawai ba kawai annabta Allah ta'ala ya bashi ba mulki ne shi ya sanya ma irin mulkin da Allah ya bawa annabi Sulaiman wanda bai shige to akan mutane da aljannu ba har da dabbobi da tsuntsaye annabi Sulaiman ya roki Allah kada Allah ya ƙara ba wani irin wannan mulkin sai rabbi ghfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya roki Allah ya gafarta masa ya bashi mulkin da ba zai ƙara ba irin wani irin wannan mulkin bayan shi ba shi yasa wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai safin to ga manzo Allah yayi gaba yayi wani aiki haka ya mika hannun shi gaba ya dawo wani aikin da ba a saba gani na yi a sallah bayan da ya gama sallah sai safin ke tambayar manzo Allah mun ga kai wani abin da baka saba yi ba a cikin sallah sai ce eh shedan ne iblis ne zo da wuta yana nufin ya kona fuska ta sai na ka Allah ya bani sa'a sai na makare shi har sai da naji sanyin miyan bakin shi a zuwa hannuna hadisi yana cikin bukhari yace da na yi ne in rike shi mu gama sallah ba dan na tuna addu'a da dan uwana annabi Sulaiman yi cewa Allah ka bani mulkin da bai tantanta ƙara ba da shi ga wani bayana ba da na rike shi hammu ga masalla in za a ɗaure shi cikin wata fila daga cikin filolin masallacin nan ƴaƴan mutanen Madina yara su zo su dinga wasa da shi amma wannan addu'a ta Annabi Sulaiman da tuna ita ta sanya hira take shi to kaga Allah bai ƙara ba da irin wannan mulkin ba Allah ya ba Annabi Sulaiman mulki yana mulkan mutane shi wannan kaga bayyana take Allah ya hore mai har aljannu mulkar yake wa shayatina kullu banna'in wa ghawwar واخرين مقربين في الاصفاد هذا اعضاؤنا فمن او امسك بذلك صار الله تعالى ولي مس شيطان duk wani magini akwai injiniyoyi cikin aljannu annabi Sulaiman da Allah wuri masa akwai wanda wanda ki sabiya ne shi zai bada abin da ake bukata akwai building engineer shi zai zo ya tsara gina akwai architect shi zai zo ya zana yadda ake kulla ban layi akwai magina ga sunan duk gine-ginen da za a suke tsara wa gawas akwai masu nutsu cikin ruwa su ɗebo albarkatun da Allah ya zuba ƙarƙashin ruwa su kuma aikin suke nan suna haƙo albarkatun arziki da Allah ya zuba ƙarƙashin ruwa suna hito da shi wani wa akhari da muqarrabin da fil asfar wasu kuma suna nan daure an sa satari an sa sarka an daure su nan suke daure suna harbe iska kawai dan annabi Sulaiman ya kalla ya ga cika iko shi da mulkin da Allah ya bashi Allah ya ce haza azauna wannan kyauta mu ce muka ba ta famnun au an sun diga hisab ka ba wanda ka so ko ka hana ba lissafi Allah ya baka wannan damar kai da Allah ya hore masa wannan mulki ce bai tsaya a nan ba Allah ya hore masa har tsuntsaye yana magana yar suna cikin ikon sa alhuda huda yasa alhuda suna cikin surutun nan Allah yana ba mu labarin yadda Annabi Sulaiman yake shine jakadan Annabi Sulaiman da yake aikawa shine liyazun ofisa tsuntsu ne amma shi ke kai takardu shi zuwa ya wushawa ke kawo rahoto a ruwa takarda shi ke in ana neman ruwa shi ne ne nemo inda za a samu ruwa yasa wata rana da ya tafiya mai nisa a nan sulemani bai gan shi ba sai wata faka da tsaye wa kala ma riya larar huda huda an gidan da kana min al-ghaibi law azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw ya yati yanni bi sulmanin ba ma kasa ghayra ba'id فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ bi na ba'in yaƙi ashe tafiya ya yi ne ran gadi ya je garin saba ya tada wata sarauniya wata basarakiya ita take mulkar garin ai ya gano ya dawo ya kawo annabi suleiman alaihi salam labarinta karshe dai haka rubuta takarda aka ba alhuda wani kuma ya koma ya kai takardai a fadar wannan sarauniya ya dawo kaga Allah ya hore masa mu'amala da tsuntsaye da kontrolin nasu haka kuma a kwari Allah ya hore wa annabi suleiman suna cikin jigon a lokacin da ya taho da su suna tafiya Allah yana ba mu labari yake to a atau ala wadin namli hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuha an-namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun ya taho tare da zakarunsa jagorar turuwar da take gaban turuwar da ta taho sai ta waiga take magana da sauran turuwoyi take cewa ya ku turuwoyi to ya ga turuwoyi tururuwa ba hausa katsina bace ba tururuwa ba hausa katsina bace ba kyau kun ne gane da ake yi ko da zai zara ku turuwa ku shige gidan dajinku kada su laimanu da rundunarsa sai tattake ku su kare da ya kusa mutu ku ba su ma san kuna nan ba annabi sulaiman sai da ya mulmuki ya dariya jin magana da yi Allah ya hore masa yana jin magana da sirwar take yi ta kanta to duka Allah ya baki mulkin da bai tabbawa na abin sa doron kasa ba amma ina annabi Sulaiman yake yau babu shi ina mulki annabi Sulaiman yake yau babu shi dan ka gane albaka baqau wal kamalu lillahi wahdahu Allah shi kadai ne mulkin sa yake wanzuwa kuma mulkin sa shi kadai ne take shi shi sanya shi kai na Allah ya dauke rayuwarsa yau an waye gari sai dai mu tarihi tarihin annabi Sulaiman babu shi babu mulkin annabi Sulaiman amma mulkin Allah ba yana nan wande har gaba da wanzuwa ma yana baya karewa wannan mulkin na Allah subhanahu wa ta'ala to Allah sai yake ba da mulki ga wanda ya so ya ba mawa ta hanyar da ya so ya ba shi hanyoyi da yawa suna nan da Allah yake ba da mulki ta hanyar yaki wani a yaki a cikin gari wani ya zama shugaba ta hanyar shura a zaɓo wani ya zama shugaba ta hanyar zaɓe irin zaɓukan da muke yi a zaɓo wani ya zama shugaba ta hanyar nadi a naɗa wani ya zama shugaba da daidai hanyoyin da ake bi ubangiji ne yake ba da wannan mulkin ubangiji yake ba da wannan mulkin kuma duk yadda kake da son mulkin kaso ka yi Allah baya baka shi sai lokacin da so ya baka in ya so ya baka sai ya baka shi sannan wa tanzibul mulka man tasha Allah kai kake anshe mulki daga wanda kake so kai kake anshe mulki hannun wanda kake Sannan duk iyaka ta zo ta mulkin da Allah ya bawa dan adam sai Allah ya anshe kuma anshe wata wata wahala anshe kudu ba hannu kudu dama haka Allah yake ba shi cewa zai kai wa da ka zama ne mulki kaza sai ya zama ladda kuma zo sai ce wani ka zama ba kai ne mai mulki ba kuma an gama ka zama haka Allah yake ba da mulki haka yake aikewa ga wanda duk da cewa za mu iska cewa kare ya dauloli a tarihi Allah ta'ala ya aike mulki hannun akwai sabubba da suke kaiwa ga wannan wanda Allah yake ajewa ta dalilin wannan sabubba Allah yake karya daulolin yake aishe mulki da hannunsa jigon babban abin da yake sawa Allah ta'ala ya karya mai mulki ya aishe mulki daga hannunsa akwai zalunci shi ne babba jigon abinda Allah ke kare mai mulki idan mutum yana shugabantar al'umma a lokaci guda kuma ya ta zalunci yana zalunta al'umma a cikin wannan idan ka bi tarihin daular banu umayya daular banu abbas sabubban da suka kawo kare daular banu umayya zalunci yana rafkana daga lamuran al'umma suna ciki ta kai matsayin da al'umma ta shiga wani hali saboda ta kafi da halin kore kula na masu mulki na launin banu umayya wannan dalilin ya sanya da al'abbasiyun da al'alawiyun al'abbasiyun su ne wani al'abbas al'alawiyun sun ne su ne da na suka haɗu suka haɗa kai wuri guda suka zo suka iya kifar da wannan daular ta banu umayya sannan aka kafa daula ta banu abbas za ka iska duk in ka bi daula a tarihi duk wata daula daga sani ta kari a tarihin duniya za ka iske daga cikin sabubban karayarsa da kun zalunci shi ne babban abin da yake sa wa Allah kare sai ku islam su tariya rahimahullah yana cewa ubangiji ta'ala yana wanzar da gwamnati ta kafir da ya zama gwamnati ta kubanta da adalci amma Allah baya wanzar da gwamnatin musulunci sun ta kubanta da zalunci gwamnati wanda ba musulmi ba ba musulmi ke jagoranta ba musu tsarin musulunci ba Allah ta'ala yana wanzar da wannan gwamnati sun ya zama gwamnatin ta su fanta da halai Allah sai ya tabbata da amma gwamnatin musulmi idan ba ta yi adalci ba Allah ta'ala sai ya karya ta ba za ta yi karfan da gwamnatin kafirci da shi yasa babban abin da ke sawa Allah ya anshe mulki da hannun mulki shine ne zama mulki ya shiga hanyar zaluntar waɗanda yake mulka ya zama kuma ya gwada halin ko in kula ga mutane ya yan uwa al'amari na mulki fitina ce da bala'i ba dan kaɗan fitina ce da bala'i cikin mulki ba kaɗan ba za ka ga duk wanda za ka ga yana rige-rige wajen neman dama ta mulki idan kana jin abubuwan da manzo Allah ya faɗa na tashin hankali da ke cikin al'amarin mulki za ka tausaya mashi kana iya fita mai hawaye musamman irin neman mulki irin na kasanmu da mutum zai rene ido ta kowace hanya sai ke ya gaida shi riba abu zarri misali abu zarri misali sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jindu bin zinari zo waye ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah ni ma ka bani wani abu na mulki bani wani aiki a bani wani mukami wanda zan je ni ma in da nake wa yake mace ya kai abu zar in na ka rajulun ba'i da kai mutum ne mai rauni kana da rauni wannan abu da kake nema amanar, kuma tozarci da wulakanci da asara kake zama da duk wanda aka cikin ma ita matsawar mai sauki haƙƙin da Allah yake nema wurin shi a cikin wannan amanar da aka bashi idan ka kalli abu zan lifani ya tsantsani irin na abuzar abuzar saboda tsantsaninsa da gudun duniya ta kai abuzar a fahimtarsa idan ka je kasuwa kai kasuwanci yau abinda ka samu in ka zo da shi gida yau in ka cire abinda ka ishe da makiyaninka to dole ka bada sauran sadaka zai halatta ka bashi ya kwana gida ba in ka bashi ya kwana sai Allah ya baka azaba fahimta abu zami gifari kenan game da fadin Allah wallazina yakfuruna zaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fa a bi'adabin amma mai irin wannan tsantsanin manzo Allah sai maka kana da ruwa kuma shi din nan tarbiyyarsa ya azo ya samo ta ne daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah shine malami amma manzo Allah ya maka kana da ruwa to dan Allah idan Abu Zarr Gifari yana da rauni to ga mun duk shugabannin Najeriya waye ne kan kuma kenan waye ne karfin da zai yi in Abu Zarr manzon Allah zai ga Abu Zarr ya ce kana da rauni to ya kuma mai karfin kenan haka babu wanda ke karfin ne babu wanda ke karfin ne sannan shi shugabanci idan ka neme aka ba ka to Allah sai ya baka da waye ka dabara idan aka tsora ma ba tare da ka ma ba to Allah sai ya taimaka maka to kadiba mutum zai nemi mulki yau da a rai rai da bakin shi yana faɗin kowa za a kashe kowa a kashe kowa don ya samu a ƙona kowa don ya samu a yi ma kowa abin da za a yi don ya samu sai ka zama kuma sai ka zo ka sai kana neman Allah ya taimake ka wani Allah wani Allah za ka nemi taimakon shi inda za ka gane da yawa daga cikin masu mulki sun yi hannun riga da samun taimakon Allah matakin farko taimako na farko na Allah da mai mulki yake samu shine Allah ya bashi mataimaka na kwarai da zaran ya maka wannan to tun daga nan Allah ya zara ka cikin mulkin sa kuma duk abin da yake faruwa da mu wahalar da muke sha ta wannan to sai da mamaki gidan kamar masu neman mulki ko da masu mulki kamar ba su tunanin akwai da Allah ya sana suke tambaye Nabi sallallahu alaihi wasallam ta ma min amiri asharatin illa yuta bihi yawm al-qiyamati maghlulan la yafuquhu illa al-'adl aw yufiquhu al-zawj ku shugaba da ya shugabanci mutum goma wanda ya shugabanci al'ummar ta kai mutum goma abin da ya saba fasai sai alkiyama za a zo da shi an sa satari an mai daurin yan fashi hannuwan shi baya ba abin da zai kwance shi sai arin ko kuma zalincin da ya zama sababin halaka shugaba na mutum goma ka ga kila ofisin ku kai ne intan ma'aikatan ka mutum goma haka za a zo da shi ɗaure gaban Allah adalcin da ya a wannan shugabancin shi zai sanya zai kwanta shi kai shiga ramar Allah in kuma zalunci ya dalilin zalunci zai faɗa wa halaka zai faɗa cikin azabar Allah al-Imam Muslim ya a cikin yau nasa Ubaidu ibn Ziyad ya je gai da Maqil ibn sa'ar Allah ya ƙara masa da a rashin lafiyar Maqil ibn sa'ar ta ƙarshe wacce daga wannan rashin lafiyar Allah ya karɓi rayuwarsa da ya je gwamnati Daidai ya zai kai da shi sai maganin ya sa da ke sai masa zan sanar da kai wani hadisi da na biyu daga manzon Allah mawa alaihi wasallam da na san cewa ba zan mutu ba zan tashi ba mutuwa zan yi ba da ba zan baka labarin wannan hadisi ba amma ba ina ji a raina ba zan tashi da ke na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan Ya mutu mutu, yau يموت rashin يموت وهو غاش illa إلا حرم الله عليه الجنة Babu wani bawa da Allah zai ba shi kiwon wani abin kiwo ya mutu radda yake zai mutu yana mai algushi yana mai ha'intar wannan abin kiwon da Allah ya ba shi kiwo ne bai tsare amana da Allah ba shi wani abin kiwon ba kaji Allah ya haramta ma wannan mutumin shiga aljanna wannan sai ka fara tun daga gidanka domin kiwo ne Allah ya baka tun daga gidanka har ka fito waje mai unguwa a unguwa kaya man a lokal gamban hakimi a lokal gamban sarki a da'a gwamna a jiha shugaban kasa a kasa kowa gwargwadon kiwo in dai Allah ya baka kiwo abun kiwo to kai kokari ku rabu lafiya wanda Allah ya bashi kiwo abun kiwo ya mutu radda zai mutu yana mai ha'intar wannan abin kiwon da Allah ya bashi kiwo Allah ta'ala ya haramta mu wannan bawa shi ta'ala wallahi idan kana kallon irin wannan hadisan da suke magana akan hadarin da yake cikin mulki da shugabanci sai ka gaba wani abin da yake da burgewa cikin lamarin babu wani abin da zai sa mai hankali ya buge hankalinsa da tunaninsa da ƙarfi bin nafsi wanda fi yana ganin sai ya kai ya a zuciya ne abin da zai zama nadama da duk zarki gare shi abu zar sadda ya nemi wancan damar matashi ne da siyasar shekarun shi manzo Allah ya ga masa kana da rauni ba mu yanzu sai ka shekara 60 70 80 sannan za ka yi shugabancin Najeriya malam ko dan shekara 30 aka ba shugabancin Najeriya sai ya wurwura ka yi doka dan shekara 30 kayan ya doka sai ya wurwura amma sai mutum ya shekara 70 sanda shi kai ne ya kai mutum da yana bukata ajiyar mai kula da shi to sannan zai dauki da mutum miliyan 200 wanda bai ma fahimtar me yake faruwa bai ma gane halin da al'umma take in ga gaya mai ba ma zai fahimci da cikin yi to sannan kuma idan zai rike sannan so yake kai mu so yake ta kowace hanya sai ya kai sai ya yi wuri in ya gane wurki kuma ba abin da zai iya sai dai tsora kai ne hisabin da ba zai iya karewa lahira in dare ya yi a ce suka cikin shi a bashi magani ya sha gwanda yi haka ta ta ina kake ganin abin a na za mu kai a haka ba na za mu kai a haka dole ne a samu shugabanni fa amma cikin al'umma kai ka dole ne mafi sun dole a samu amma ha wallahi wanda ba zai nema ba aka ba shi bai da kogin nurin Allah balai kai da kai to kai ne ba inda za ku gane cewa hisabun irin masu mulki irin namu daban yake saboda matsalar su suke zowa su ce za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza su ne faɗin abin da na su a kan wannan ake zaɓar su in ma hau wata da za mu gyara wutar yin najeriya kawai na san inda take makonin taron a kunna a bai ko kudin da aka sata ta za a yi kowa ya bai za za aka yi ta yi to wannan duk mala'iku suna da zuru na wani na alaikum la hajjina kiraman katibina ya'lamu da ya ya'lamu da ma Za a abinda kake faɗi ba ya yi ne kaulin lafi zai rage mun aji in mun manta duk ku zuru ta. ana zuwa lahira sai Allah bai ka wata ɗan. ta dawo sai ka faɗi kadiba minista na ma'aikata ayyuka na yanzu sa irin serious government sannan yana suna sannan da shari'a yi ba cewa ya duk gwamnatin da take gwamnati ta gaske inda da gaske take yace za ta iya gyara wutar lantarkin najeriya cikin wata shida ana zan jarabta sai aka ba shi ministan ma'aikata ayyuka da wutar lantarki ya shekara hudu ko bai gyara ta ba shekara hudu bai gyara ta ba har yanzu yau idiya jiya yau to sunanin ne namu ba wahala kawai za a kawo mutum in kira kita maka ne ka ba bilin suka yau ma'alaika hasiba kai ka ce za ka kaza za ka kaza za ka kaza ka yi ka yi ka wuce ba kai ba kuma ka tafi kai yana da kyau wanda zai kusa kara ya sani tun da zafi takarar ma ta zama abin da kowa mai yake ka yi taka tsantsan ka sa abin da kake in za ka yi takara ka yi shuru za dai ka yi aikin alheri shi nan. amma ta abin da ka nisa wallahi mala'iku suna nan suna rubuta kuma wallahi sai amma hisabi kai rana da kiyama saboda ai ka san ka san ka sa halin take ka san wani hali take take kare ba za ka yi haka to ba wani mutum da za ka ba wa Allah ba wani uzuri alƙawari kai har ma aka rasa ya ba alkur'ani karanti cewa za ka yi abin da kake zaka to wallahi ku zama cikin in ka zama ka iyawa ka zo maganin aika a fara kakka je ku cikin masifan ne saboda wallahi bala'i ne ba dan gaba zai zama tozarci ga mutum da wulakanci da nadama ga mutum na alkiyama in bai rike amanar ya bayar da haƙƙin da yake kan shi aka ɗora bai bayar dama bai da manzo Allah ya faɗa farkon awwaluha malama wa awsafuha nalama wa akhiruha azabun yawm al-qiyamah farko zargi ce zargi ce dama idan kana so ka san tarihin rayuwarka wanda baka taba ji ba to hito tsakara to za a baka tarihin gidan wanda baka taba ji ba in aka ce sai ka ga mulki sai ka fara hau saboda sai ka hau sai ka abin sannan kuma da azaba ranar kiyama take jira mutum saboda ne yi bisa yi kawo Allah ya kara maka da zalle alfagara ta gito ta sun tuɗe za ta faɗi ya yi miƙe hankalin shi sake ba ta da ke masa ya amir ne ta ce ce mu ne inna ha bangla alfagara ta ba wani abu ba ya ce wallahi da ba a madina ba da iraki alfagara za ta yi tuntuɓe ta nemi faɗuwa saboda rashin kan hanya sai na ji tsoron ranar kiyama Allah kai da yi ni da bai zan ba gyara mata hanyar da ta wuce lahiya ba sai yau kace suke kai da bazan alfalala kaga alfalali a lokacin sai na Umar ya mutum a Najeriya ya zuwa alfadari a gwamnatin sai na Umar ya mutum a Najeriya saboda ya damu da alfadara da cikin cike saboda babu hanya to yana da kyau bita yi tsantsan duk sanda Allah ta'ala ya anshe mulki hannun mai mulki zaka yi sai to zaka da kaskanci ya zo baya duk da zaka ga mutum da na farko da shi yana raye sai Allah bai da shi dadi Abu Bakar Rani ke cewa yana magana game da faɗuwar ah, Andalus a lokacin da ta fara da ta aka yi ta daga hannun musulmi يجب على مثل هذا ya zuzu من كبه إن كان في fil إسلام islamun أين الملوك ذو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأين ما حاضه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقحطان أتى أن لكل عمل لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا وصار ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن خيال الصيد والإمام فكأنما الدنيا لم لم تمدد لهم سببا وكأنما ملك الدنيا سليمان وكأنما ما ملك الدنيا سليمان yana cewa saboda irin wannan abin da ya faru zuciya take narkewa saboda bakin ciki in dai akwai musulunci da imani a cikin zuciya yace ina sarakuna suke masu kambi na sarauta daga yaman ya ce ina a kambinsu na sarauta ina sanjansu ta mutu take wata suke dogarawa ta mulki ta isa da kafinta? ya ce ina abin da karu mai tara na dukiya ya ce ina adawa su ina shadda ina kafan ya ce duk wasu al'amari ya zo ga dukkansu wanda ba wanda zai iya jiyar da wannan al'amari abin da yi ya kasance tare da su na mulki da sarauta ya zama kamar tatsuniya da ake ba da labari ta abubuwan da suka wuce ba ake ba da tatsuniya da wasu abubuwa da sun wuce ana jinsu kamar tatsuniya haka suke da ce kai ka ce duniya ba ta zo musu da wasu sabubba na ɗaukaka da isa da kambama ba ya ce an waye gari kai ka ce dole ma bai mulki duniya ba to haka duk mai mulki yake zuwa yau wuce sai ya zama tarihi sai ya zama tarihi yanzu ina su da wani suke a najeriya idan safa ba da wasu sai ne ake kanta tarihin su kawai ake ba labari ba mu sun mutu ba su nan ma tsawon da suka bari akwai sauraron da aka waye gari babu sawun zaman da ma dai haka duniya ne kamar ta da wata manta da mai wuta wata sannan kuma sai ta dauko ta da ka Allah ke ke aiki mulki ga wanda ya ina ga anan ya kamata wata insha Allah gobe za mu buga misalai abubuwan da malamai suke faɗa na kabubban da suka jawo kibewa wasu daga cikin daulori da aka yi na musulunci ma waɗanda ba na musulunci ba don su zama darasi da izina gare mu abinda muka faɗi ne zai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda mu kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Eh, ina Lagos da ina fata kwalle wani aikin ba da mu wuri wallahi mala jira alhamdulillah ya Allah

Assalamu alaikum. Ai barka da gaja. ya Ya ya Allah na kan. Allah ji Allah. Allah